Bismillahirrahmanirrahim. Duhu sarƙaƙiya. Babi na goma sha ɗaya. Mijina jinsin jinni ne kuma baya cutarwa. Yasir ne ya turo ƙofar ya shigo yadda ya ga Hafiz zaune da Husna ta saki jiki ya sake gazgata maganar Muniba. Sai dai ya sassauta ganin kallon da Hafiz ya watsa masa ya kau da kai ya ce, Yaushe ka shigo gidan baka neme ni ba? Hafis ya kamar ba zai amsa ba ya ce, Kai da ka ce na yi silar zuwan Husna gidanku, ba ka son magana da ni in ƙyale ka? Yasir yana nuna kansa ya ce, Ni? Hafis ya masa wani kallo irin ka raina min wayo ya ce, Waye zai ɗauki wayar ka ya min message? Kai ne don haka na ɗauki abin da ka ce, yanzu ba wajenka na zo ba, don haka ka ƙyale ni. Abraham ne ya bullo ta bango ya harɗa hannuwansa a ƙirjinsa yana kallon su Husna. kanta a ƙasa tana ganinsa ta da tana kallonsa ta ce ni dai ku fita ku fita ba na son ganin ku mijina ya zo ku tafi oyoyo abraham kallon juna suka yi da hafiz ganin haka yasir ya fice hannunsa ɗaya kamar an ɗora masa bulo a hannu ya fice yana huci hafiz kuwa a kallon husna yake yi cike da tausayi kamar ba husna ba husna kafin a samu tasan babbancin mutum da aljan akwai wahala amma zai zauna da Momi. Ficewa ya falon nan ya samu Momi da Hajiya Hafsa suna tattaunawa. Ɗaura fuska Abraham ya yi husuma ta ruɗe ta shiga tambayarsa menene Me aka yi maka? Ka faɗa min kaji. Kishi take hangowa a ƙwayar idanuwansa. Ta ja ajiyar zuciya ta faɗa jikinsa. Ka yi haƙuri kana jin kishin gani na da su ko? Su suke zuwa inda nake, na faɗa masu ina da miji su daina min magana. ta a fuska cike da shagwaɓa. Ya shafa kanta ya ce, ki san akwai aure na a kanki ko? Ta jinjina masa kai ya ce, dole in yi kishin ganin ki. da su duk da ɗayan ɗan uwanki ne, amma kar ki sake kula su daga yau ba na so. Ya haɗa rai ta ce, ba zan sake ba, kai ma kar ka sake tafiya ka bar ni. Ya jinjina mata kai ya haɗa bakin su waje ɗaya yana tsotsar bakinta. mami na falo Hafiz ta fito ta ce, Hafiz me yake faruwa na ganka cikin wannan yanayin? Sannan Yasir ya fita shi ma cikin fushi. Girgiza mata kai yayi ya ce ba komi momi. Umma ke kira na zan dawo da safe zan zo in har Husuna ba 'yar dadi ba ce zan ɗauke ta. Zan maida ta gidanmu wajen ummata. Sannan zan yi iya na wajen ganin ta samu lafiya ta daidaita. Momi ƙwalla ta ciko a gaban gabanta na faɗuwa. Tunawa da tai gobe za su je asibiti awon jini ta ce. Allah ya yi maka albarka don kasan maƙoshinsa ya amsa da amin ta fice Hajiya Hafsa ta ja numfashi ta sauke ta shiga ba momi haƙuri sannan daga ƙarshe ta ce kar ki kuskura Hajiya Rabi ta san kina ɗauke da ciki ta gyaɗa mata kai ana kiraye-kirayen sallar magariba suka tafi momi ta shigo ta daɗe tsaye sannan ta tura ƙofar zuciyarta na ɗarɗar ta ce Husna Husna Husna ta yi saurin ɗagowa daga kwanciyar da take, Abraham ya fita. Ta ce, na'am momi, momi Momi ta zaro ido ta ce, momi kika ce? Husna ta jinjina mata kai tana kallon mahaifiyarta. Wani abu take ji game da ita mai wahalar faɗa. Ta ƙarasa ta dafa ta ta ce, kin yarda ni mahaifiyarki ce? Hawa ya cike a ta? Husna ta ce, eh na yarda momi ke kika haife ni. amma don Allah kar ki raba ni da mijina ina son sa da shi na shaƙo Momi hawaye suka zubo mata ta runguma husuna sosai. Sun daɗe a haka sannan ta fito da ita ta ce je ki yi sallah ai kina yi kin iya ko. Dariya Husna ta ta ce Momi kenan ina sallah mana. Na iya bari in yi alwala. Momi ta shimfiɗa musu da duma ta fito mata da hijabi ta ajiye. Sai ga ta ta fito ta gabatar da salloli. Ta daɗe zaune a dadduma sannan Momi ta ba ta abinci ta ce na ƙoshi. Momi ta ce mai kika ci? Za ta yi magana ta ji harshenta ya yi mata nauyi ta girgiza kai kawai ta ce ba na jin ci. Ta ce bari in shiga ɗaki Momi ta gyaɗa mata kai. A falo ta samu su Dadi da Hajiya Rabi tana fitowa. Hajiya Rabi ta haɗa rai tana hararar Momi ta zauna gefen Dadi ta ji dambun shinkafar ya biya mata rai. Ta haɗiyi wani miyau tana kallo. Dadi ya ce, za ci ne? Ta gyaɗa masa kai. Yana dariya cike da jin daɗi ya ce, shinkafar ki!" ya yi albarka amarya zubo wa yayarki. Hajiya rabu cikin kissa ta ce, to tana hararar momi ta gefe. Tana kwance tana kallon gefe ɗaya ta kasa bacci. Juyi take yi tana so ta ji ta a jikin mamanta. Turo ƙofar aka yi da sauri ta miƙe. Ganinsa wani sanyi ta ji cikin zuciyarta. Ya ƙaraso da fara'ar sai ya buɗe mata hannuwansa ta faɗa, ya rungume ta yana sunsuna jikinta, numfashinsa na sauka a gefen wuyanta, wani daɗi ne yake shigarta? ta, gantsarewa ta ta turo baki, ina buƙatar ka mijina, ya ce da gaske cikin muryar raɗa. Ta ce to, ya shiga tuɓe mata kaya yana shafa ko'ina a jikinta. Kwanciya ta yi ta buɗe ƙafafuwanta ya sa kansa yana tsotson jikinta. Momi Jiri ta ji yana neman ɗaukar ta jin yadda Husna ke sauke numfashi, tsoro da firgici suka cika ta mai tsanani, ta fito ta duba ta, ta ga ko ta yi bacci ta ji ta cikin wannan yanayin, hankalinta ya yi mugun tashi jin tana kiran sunan Abraham, mutuwar tsaye Momi yi ta kasa motsi, tana jin tsoron shiga ɗakin don ba ta san yadda za ta ganta ba, babban burin ta gobe ya kasance Husna ‘yarta ce, duk yadda za ta yi ganin ta samu lafiya za ta yi. Yasir juyi ya yi Muniba na kwance a ƙirjinsa bacci ya ƙaurace wa idanuwansa, fatansa gobe yarinyar nan ta bar gidan nan, shi ne babban burinsa a rayuwa, ga babban abin tsoro abin da ya same sa jiya a kanta, abin na damunsa har yanzu yana jin damƙar da aka yi masa, lokacin da ya kai hannu zai mare ta. Asibiti. Karfe goma na safe a asibitin ta yi musu Duka ilahirin jama'ar gidan a asibiti suka haɗu da Hafiz, ya faka motarsa. Muniba hannunta na cikin na Yasir sun haɗa ido da Hafiz amma ba su yi magana ba, dukkansu suna fushi da juna. Marin ɗin hijab ɗin Momi ne jikin Husna, hannunta na cikin na Abraham yana murza mata hannu, tare aka ɗibi jininta da na Dadi da na Momi. Momi na gefen inna wadda suka same su a asibiti. Momi satar kallon Husna ta yi ta ga yadda take yi da hannu. ta kau da kai alamar kamar tana riƙe da hannun wani. Numfashin da Husna ke saukewa jiya ya dawo mata a ƙwaƙwalwa, ta fita hayyacinta. Hajiya Rabi ta sha ado da wani tsadadden leshi na silba sai ƙamshi take zubawa. Tana sanye da gyale da takalmi su ma silba. Hankalin Momi ya yi mungun tashi ganin likita ya fito da sakamako. Sun haɗa ido da Hajiya Rabi ta kashe masa ido. Nan ta san akwai wani abu a ƙasa. Hajiya Rabi ta dubi Dadi sanye da fararen kaya ta ce, na kamar ya fito da sakamakon. Yasir ya zabura ya ce, Alhamdulillah ya dubi sashin da Husna take watsa mata wani kallo. Duka suka ɗunguma suka nufi ɗakin likita. Hafiz zama yana daddanna waya fatansa kawai Husna ta dawo hannunsa. Suna shiga Abraham yana kallon su ɗaya bayan ɗaya. Ya shige jikin likitan ya nemi waje ya zauna. Hajiya Rabi murmushi kawai take yi ganin likita na duba takarda. Babban burinta shi ne likita ya cika mata alƙawarin da ya ɗaukar mata. Momi addu'a take yi cikin fargaba da tashin hankali suke kallon likitan, wanda ya kasance Abraham ya shige jikinsa. Ya yi gyaran murya ya miƙa wa Dadi hannu. Da sauri Dadi ya kalle sa cike da ƙosawa ya ce, “Ya dai likita?” Yasir ya zuba wa likitan ido, likita ya ce, “Congratulations Alhaji, Badamasi Asma'ul Husna ‘yarka ce ta cikinka.” Dam gaban Hajiya Rabi ya faɗi ta zabura ta miƙe tana mazurai. Yasir wani kallo ya watsa wa likitan. Take shi ma yake jifarsa da wani kallo jikin Yasir ya kama rawa. Shaƙo wuyan likita Yasir ya jikinsa na rawa ya ce ƙarya kake yi Husna ba ahalinmu ba ce ba 'yar dadi bace. ce. Husna aljana ce ba mutum ba ce ƙarya kake yi. Kai ma ba likitan ba ne. Kallon Yasir Abraham yake yi ido cikin ido ya haɗare wanda sai da Yasir ya girgiza. ganin yadda ƙwayar idanuwansa ke canzawa ya yi ƙasa da murya. Abraham ya ce tabbas ka yi gaskiya ba likita ba ne, mijin Husna ne a jikin likita, kuma a matsayin likita. Duk yadda kuke so Husna ta rabu da mahaifinta ba zan bari ba, dole za ta yi rayuwa cikin ku tare da ni. Gaban Yasir ya faɗi ya kalli sumomi da ke kallonsa. Dadi ya ƙarasa yana ƙoƙarin cire hannun Yasir daga wuyan likita ya ce, Ka kwantar da hankalinka Yasir, mu gode wa Allah dawowar Husna gida. tabbas Husna ‘yata ce tunda sakamakon gwajin jini ya gwada haka. Hajiya rabu Gumi ya jiƙa tashar kaf ta ce, gaskiya Yasir yake faɗa ina ga sakamakon nan bai faɗi daidai ba Alhaji, kuma ai za a iya haɗa baki da likita. Jikinta sai rawa yake yi dadi ya girgiza kai ya ce, ko kaɗan waye zai haɗa baki da likita ku yarda gaskiya yake faɗa. Dadi ya fincike hannun Yasir daga wuyan likitan wanda ya kasance Abraham ne. Husna tsoro suka bata. ta fashe da kuka ta faɗa jikin wami ta ƙunƙuna fuskarta. Umma Hadiza a kwafale ta ce, Kai Yasir, yanzu ba abin farin cikin ka bane dawowar Husna. Ina ce Husna matarka ce da kake so fiye da kowa a rayuwarka. Yanzu gaba ɗaya ka burkice kana wasu mazurai. Idan baka son Husna ba sai ka fito a cewar ba ‘yar ba da masi ba ce. Muniba kishi ya kama ta jin furucin Umma Hadiza. Ta miƙe tsaye ta ce, Zan tafi mota. Hajiya rabu ta bayan Husna dadi ya ce, Alhamdulillah yanzu mu tattara mu tafi gida da Husna yanzu an tabbatar ‘yar da na haifa ce. Alhamdulillah. Dadi yana kallon Husna soyayyar ta ta mamaye zuciyarsa. Ya riko hannunta ta ki zuwa ya murmushi. Ya san ba saba da shi ba ne. Yasir tsayayye kamar an dasa shi zuciyarsa na ta farfasa. Yana kallon Husna da yake ji kamar ya sha'e ta kowa ya buɗe baki ya ce Husna matarsa ce. To yau za a yi ta ta kare. Idan ma matarsa ce zai sawwaƙe mata a daina haɗa shi da ita, don wannan ba mutum ba ce, aljana ce. Fu ya wuce su ya fice, Abraham ne ya fita jikin likitan bayan sun firfita. Likita gumi ya karyo masa ganin bai ga sakamakon da ya shiga da su guda biyu ba, ɗaya na gaske ɗaya ba na gaske ba. Ya kalli agogo, ya san ahalin gidan Alhaji Badamasi suna asibitin, amma har yanzu ba su shigo ba mai ya faru? Kiran Hajiya Rabi'a tana zaune a mota ta ga kiransa, ta kalli Muniba cikin ɓacin rai ta ce Muniba kin san tsinannen likitan nan ne yake kira na me zan yi masa bayan ya gama da ni ya karɓi kuɗi na kuma bai yi min aikin da na sa shi ba Muniba tsaki ta ta ce tsare sa zaki sai ya biya ki kuɗin ki ko ya ƙulla miki sharri sannan umma dole fa mu muke tsaye fitowa Muniba ta tana kallon sashin da Hafiz ke tsaye ta yi maza ta ƙarasa wajen yatsar idon ta cike da hawaye cikin kissa ta ce Sid amma ka san matsalar nan babu wanda ya janyo ta sai abokinka Hafiz. Yasir ya juya ya kalli sashin da Hafiz ke tsaye. Yana waya ya watsa masa wani kallo mai cike da tsana ya ce, Shi ne silar komai zan kawo ƙarshen amintata da shi. Duk na fahimci komai. Murmushi Muniba ta yi tana kallon sashin da Hafiz ke tsaye. Ta riƙo hannun Yasir mu je mota. ta ja hannunsa zuwa motarsa dama tare suka zo a mota ɗaya shi da ita da Umma Hafiz da sauri ya ƙaraso cikin girmamawa ya ce, Barka da safiya, Dadi. Dadi ya ce, A'a, ah, ah, Hafiz, tare da kai aka zo kenan. Ka ga ikon Allah ko? Sanadinka Husna ta dawo, Husna 'yata ce Hafiz. Limshi ido Hafiz ya farin ciki ya lullube sa. Ya durƙusar da kai ya ce, Alhamdulillah, Dadi, Allah ya ƙara da gaba. Dadi yana waige-waige kawai ya ga fitar motar Yasir daga asibitin ya ce, Ka ga mutumin can ya fice ƙila bai ganka ba ko? Hafiz ya ce, I dadi bai san na zo ba, kun zo da direba ne ko in tuƙa ku in bar motata a nan? Dadi ya ce da direba muke. Dadi ya shige mota, Husna ta shiga Momi ita ma ta shiga. Direba ya ja su, tawagarsu Inna ta bi bayan motarsu. Hafiz lumshe ido ya yi bayan ya rufe motarsa ya ɗaga hannu ya gode wa Allah, yanzu za a fara wasan. Yanzu zai tabbatar da ya shiga rayuwar Husna ta saba da shi, zai bambance mata tsakanin ɗan adam da aljani, zai san duk yadda zai yi wajen raba ta da aljanin da ke tare da ita. Yana ƙoƙarin jan mota ya gefen su. mutum ya gani. Abraham ne zaune cikin siffarsa ta mutum. Hafiz sai haɗa rai yana kallonsa ya ce, Malam lafiya, Me ya kawo ka cikin mota ta? yaushe ma ka shigo? Abraham ya kau da kai gefe ya tamke fuskarsa ta kar hadari ya kalle sa ya ce, Duk duniya babu wanda ya isa ya raɓi Husna ya zauna lafiya, matuƙar ina raye, don Husna ta ce, idan baka san da wa kake magana ba to ka sani ni aljani ne ba mutum ba. Hafiz ya zaro ido nan da nan hantar cikinsa ta kaɗa tsoro da firgici suka cika sa. Ya sake ɗaga ido ya kalli Abraham. Gani ya idanuwan Abraham ƙwayar idonsa ta koma ba irin babu fari a jiki. Ya saurin rintsa idonsa yana ƙoƙarin ambaton Allah. Wani abu daga idon Abraham ya fito ya nufi bakinsa. Jiya kamar an ɗaure masa baki ya kasa magana. Jikinsa ya kama rawa. Abraham ya ce, Idan kana so ka tsira da ranka da mutuncinka, ka yi gaggawar fita daga rayuwar matata. Idan ba haka ba ni da kai artabin da za mu yi ba zai yi kyau ba, nan zan iya kashe ka cikin kakkausar murya ya maganar, yana ƙara sawa ya ɓace. Jikin Hafiz ya jike da gumi, ya tabbatar maganar da Husna ke faɗa gaskiya ne, tabbas akwai ƙura. Ya yi shiru ya kasa tada motar, kansa ne ya soma ciwo, kallon gefen motar sai ya cikin tsoro bai gansa ba, ya ga baya ba kowa, sai lokacin bakinsa ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatul kursi ya karanta ya tada motar sai ya sa karatun Ƙur'ani, da ƙyar ya ba su ya ja motar. Gumi kawai yake yi yana tuƙi a kan titi. Bai san inda za shi ba. Karya motar sai ya nufi gida kawai yadda yake jin jikinsa na yi masa yana ganin dishi-dishi. Dadi ne ya shigo da Yasir da Alhadisi da cikin gidan sai fara'a yake yi. A falo ya tarar da su Inna mahaifiyarsa da ƙannensa da Momi da Hajiya Hafsa. Gidan ya cika. Inna ta jefa masa wani kallo ta ce, sai fara'a kake yi an ɗaura aurenka da waccan tsohuwar kilakin kenan. Dadi ya ɓata rai san bai san mai Hajiya Rabu ta yi wa Inna ba. Ya ce haba Inna mai yasa za ka kira ta da wannan sunan bayan yanzu ta zama matata. an ɗaura aure yanzu. Umma Hadiza ta jinjina kai kawai bata ce komi ba. Burinka ya cika ba da masi? ka auri matar ƙaninka ko? Da sunan za ka riƙe ta. Ko sunan kuma ta haifa maka ‘ya'ya wanda baka da su ko? Dadi ya so sakai ya san in cikin ɓacin rai take. Dole ya bi ta a hankali. Kalle-kalle yake yi cikin falon kamar mai neman wani abu. Momi na gefe ta sunkuyar da kai hawaye ya wanke mata fuska. Shi kenan Dadi ya auri Hajiya Rabi ta ya cika. Kallon Momi yake yi tana hawaye ransa ya ɓaci. Kukan uban mi take yi kuma? Ya ja tsaki ya ce, ina Husna ne Zainab ban ganta a nan ba, ya kamata ta rinƙa zama cikin mutane. Dadi ya tsaya. Momi ba ta tanka sa ba, Umma Hafiza ce ta nisa ta ce, tana ciki ta je wanka yanzu ta shiga ba daɗewa. Dadi ya jinjina kai ya ce, Yasir zan tura maka kuɗi ka ɗauke ta ka kai ta siyayya mana. Yasir ya kalli Dadi 'Ran a ɓace Inna ta ce, meye na ɓacin rai? Don an ce ka kai Husna siyayya ta siyi kayayyaki, kai ba mijinta ba ne? To bar ji, tana sakin jiki ta koma daidai za a gyara mata sashinta ta ta tare, tunda da auren ka a kanta. Momi da ke gefe ta share hawaye ta ce a sanye, Inna ai ya saki Husna. Shiru falon ya Dadi ya kalli Yasir ya ce, ka saki Husna? Kallon da Dadi ke yi masa yasa ya kasa magana, kawai cike da takaici ba dai an ce ya kai ta shafin ba, zai yi amfani da wannan damar wajen ɓatar da ita, sai kawai ya fice. Dadi ya girgiza kai ya ce ta shirya da yamma su je tare, ta zaɓi abin da take so. Hajiya Rabina makala tana sauraron su. Wato Dadi hankalinsa na kan Husna ko? Yana son 'yarsa kenan. Lallai dole ta miƙe tsaye ta yi maganin su Fitowa ta sanye da gyale ta lulluɓe kai, Dadi ya washe baki ya ce, ki ashe kina kusa. Eh, na zo gaida su inna ne. Dadi ya jinjina kai yana kallon ta. Shaƙar ƙamshin turarenta ya yi nan da nan ya ji yana neman birkicewa. Ta ɗago ta kalle shi ganin yadda ya ta san ya shaƙa. Ta cije leɓe ta gaida su inna. Wasarere inna ta yi ta amsa ta kau da kai Hajiya rabu ta miƙe a ranta ta ce, An yi mai wuyar tun da na auri Alhaji Badamasi, duk za ku zo hannuna zan yi maganin ku Ta wuce dadi zarau-zarau ya bi ta dukkansu salati suka sa. Husna na rungumi a jikin Abraham yana wasa da nufin ɗinta ta ce, “Ya kamata in saka kaya, ina jin sanyi.” Ta shigarwa fuska ya ce, “Ban gaji da ganin ki a haka ba.” Yana shafa hips ɗinta ta jinjina kai ta ce, “To shi kenan na ji bari in zauna.” Ya girgiza kai ya ɗaga ta cak ya zaunar da ita gefen gado. Ya ɗauko kayan da ke gefen gadon ɗaya bayan ɗaya yana sa mata tana dariya. Sosai ta yi mugun kyau cikin kayan. milkalo color ɗinkin Bubu na momi ne. Sakamakon momi ba ta da jiki ya ce, da yamma za mu fita ko? Farin ciki ya lulluɓe ta ta miƙe ta ɗan tsalle ta ce da gaske? Ya gyaɗa mata kai ya ce ki shirya zan zo mu fita mu zagaya gari mu yi yawo. Ta gyada masa kai ya ce yanzu ki je su momi na jiran ki. Ta bata fuska har zai nufi kofa ya dawo ya yi kisan ɗinta ya shafa gefen fuskarta. Yana fita ya bace buɗe handil ɗin ƙofar ta ta fito duka suka bi ta da kallo yanzu husna dama kina ciki ba kike yi ba wannan idan bai yi kama da na wanda ya yi bacci ba ta ce i ba nake yi ba ni da abraham ne tsittsikai a falon babu wanda ya sake magana momi ta ƙwala mai aiki kira ta zo ta ce ta kawo husna abinci Ta miƙe ta tafi kawowa. Shewa suka ji cikin gidan, ƙawayen Hajiya rabu ne suka hallara suna ta sakin maganganu. Tsammani ba ta shirya ta yi mugun kyau wata jar atamfa ta saka straight ɗinkin ya amshe ta. Ta fito falo sai ƙamshi take zubawa. A aya na ganka haka ashe kun dawo. Yasir ya ɗago jajayen idanuwansa ya ce, eh na dawo tun ɗazun. Ya ce yana ƙoƙarin kawar da kai ta zauna gefensa, ta riƙo hannunsa tana murzawa. Ya rufe idanuwansa ta ce, me yake faruwa kamar kana da damuwa? Miƙewa ya kamar jira yake yi cike da masifa ya ce, wai dadi ne ya ce an jima na shirya mu fita da Husna in kai ta ta siyi kaya, ga shi har ya turo min kuɗi dubu ɗari biyar. ni ba ta yi ta kifa da Husna fa, ka fita da Husna, ka siya mata kaya. In ji Dadin, ta ce tana dafa kirji Ya ce, I eh, wallahi ba na son abin da zai haɗa ni da yarinyar nan mu ne. ba na son ko ganin ta na tsane ta. Ajiyar zuciya mu ba ta ja ta sauke ta ce, San ban yarda da ita Husna ba ce, ga shi likitan ɗazun ya tabbatar mana da ‘yar dadi ce, amma ni gani nake yi ƙarya yake. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata, kamar da kuka fi sani na da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suka daɗe suna neman maganin gyaran breast wato mai gida welcome? Ina macen da ta shayar nononta ya zube ya lalace ya koma tamkar slippers take buƙatar ya ciko ya tsaya kamar na budurwa. Ina ‘yan matan da nononsu ya kwanta tun kafin su kai ga yin aure suke buƙatar su taso da shi su dawo da martabarsa. Ina zaurawan da suke so su yi aure amma suna so su dawo da martabar nonansu. ina matan da suke da ƙananun breast suke buƙatar ya ƙara girma ya kuma cicciko ina matan da suke da manyan breast amma sai dai ya kwanta suke buƙatar su ɗago shi ya tsaya cak ya koma ɗan daidai muna da ingantaccen maganin gyaran breast wato mai gida welcome wanda an gwada ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma an dace magani ne sadidan na gyaran breast Ina masu cewa sun gwada magungunan breast, amma duka bai musu ba, to ki gwada wannan maganin gyaran breast ɗin na kamfanin mirabi kayan mata, tabbas daga ranar matsalar ki ta ƙare. Idan har ba ki da mai gida welcome, da me za ki dinga wa mai gida oyoyo idan ya dawo? To kin bari breast ɗinki ya lalace, ya mai gidanki ba zai yi sha'awar ƙaro aure ba, domin shi ne abin da ya fi ɗaukan hankalin ɗa namiji akan duk wata ‘ya mace. Da haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin gyaran breast, za su iya tuntuɓar Hajiya Mira wato abokiyar nishaɗi a kan wannan nombar 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 8096 sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Za ku iya kiran mu kai tsaye ko kuma ku same mu a WhatsApp. Ga mutanen Saudiya kuma za su iya tuntuɓar wannan nambar eight four nine wato sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, US, Germany da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su iya mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199.